Il a été bon ça, chaque après-midi avec Roger Montou, RM Show. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da al'ummar yankin arewa maso yamma ke ci gaba da fuskantar matsalar tsaro dakarun kasar na cewa suna iya kokarin su kan fafatawar da suke yi Haka kuma za ku ji cewa karancin cibiyoyin kiwon lafiya da ma rashin isassun likitoci ko jami'an kiwon lafiya na cikin manyan matsalolin kiwon lafiya a karkara. Sannan muna tafa da rahoto na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana da shi. Ba ga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum. Majalisar Dokokin Amurka ta tabbatar da nasarar Joe Biden na jam'iyyar Democrat a zaben shugaban kasa na watan Nuwamba, da ta kammala aikinta a safiyar yau Alhamis bayan da tilas suka fice daga zauren majalisar na Capitol a lokacin da magoya bayan shugaba Donald Trump mai barin gado suka mamaye ginin. Mataimakin shugaban kasa Mike Pence wanda ya jagoranci zaman da aka katse ya sanar a hukumance sakamakon ƙuri'un wakilai da Biden ya samu 306 Trump kuma ya sami 232. Trump ya shafa watanni biyu da suka shige yana ta nanata ikirarinsa marasa hujja na cewa shine ne ya nasara tare da kuma bukatar magoya bayansa su kalubalanci sakamakon ciki har da bayanan da ya jiya laraba. Jim kaɗan da majalisar ta tabbatar da nasarar Biden, Trump ya yi alkawarin mika mulki cikin tsanaki a ranar 20 ga watan Janairu, duk da cewa ban amince da sakamakon zaben gaba ɗaya ba. a koyaushe ina cewa za mu ci gaba da gwagwarmaya don tabbatar da cewa an kirga kuri'u na gaskiya ne kawai ji trump yayin da wannan yake nuna ƙarshen wa'adin farko mafi girma a tarihin shugaban ƙasa wannan kuma shine na farko na fafutukar make america great again shugabannin duniya sun bayyana damuwarsu tare da yin allah wadai da abin da ya faru jiya a majalisar dokokin amurka lokacin da magoya bayan trump suka gudanar da zanga-zanga babban abin kunya ne abin da ya faru a majalisar dokokin amurka amurka na ikirarin ita ce madubin dimokuraɗiyya a faɗin duniya don haka ya kamata a samu sauyin gwamnati cikin lumana a cewar firayim ministan birtaniya boris johnson a shafinsa na twitter a jiya laraba dai kungiyar kasashen tarayyar turai ta nuna goyon bayan ta ga zababben shugaba biden a daidai lokacin da masu goyon bayan trump suka kutsa cikin majalisar dokokin kasar lokacin da ake kokarin tabbatar da sakamakon zaben biden Shi kuwa shugaban kungiyar NATO Chief Jane Stoltenberg cewa ya yi dole ne a mutunta sakamakon wannan zaɓe. A kazalika ministan harkokin wajen Turkiyya a wata sanarwa cewa ya yi muna kira ga dukkan bangarorin biyu da su zauna a tebur don kawo karshen wannan matsalar. Prime Minister Japan shahidi Shuga ya ayyana dokar ta ɓaci a birnin Tokyo da kuma wasu larduna uku da ke kewaye da shi saboda karuwar sabbin kamuwa da cutar coronavirus a babban birnin kasar. Dokar za ta fara aiki daga gobe Juma'a kuma za ta kai har zuwa bakwai ga watan Fabrairu. An buƙaci mazauna Tokyo, China, Kanagawa da lardin Saitama da su zauna a gida bayan karfe takwas na dare. Sannan gidajen sayar da abinci da shagunan barasa su masu rufe a lokacin. Dokar ta jiya Laraba shine karo na biyu da gwamnati take ayyana tun lokacin da annobar ta fara barkewa. Prime Minister na lokacin Shinzo Abe a hukumance ya ayyana dokar ta ɓaci na tsawon kwanaki talatin a Tokyo da kuma wasu larduna shida a watan Afrilun da ya wuce a farkon kwanakin da annobar ta ɓarke. To sai dai ba ɗaya daga cikin dokokin da ta goyi bayan matakan kullan a duk faɗin ƙasar saboda kundin tsarin mulkin Japan na bayan yakin duniya na biyu wanda ya yi ƙarfafa 'yanci da walwalar jama'a. Tokyo ta kafa sabon tarihin kamuwa da cutar COVID-19 2,447 a rana ɗaya a yau Alhamis, wanda ya zarta adadi mafi yawa na 1,591 da aka samu kwana ɗaya kafin wannan. Kusan mutum dubu shida suka harbu da COVID-19 a ƙasar jiya Laraba, wanda shi ma sabon tarihi ne na yawan kamuwa da cutar a kwana guda. Sannan hada-hadar kuɗaɗe a yankin Asiya sun cira sama a yau Alhamis. yayin da masu saka jari suka yi watsi da rikicin siyasar da ke faruwa a Amurka. Kasuwar zuba jari ta niki da ke Tokyo ta rufe inda ta cira da kashi 1.6 cikin 100. S&P ta Sydney ta cira da kashi 1.5 cikin 100. Composite ta Shanghai ta cira da bakwai cikin 100. mata ta shi ma ta tashi da kashi 2.1 cikin 100. final T-Sec ta tafi ta rufe inda ta yi sama da kashi 1.5 cikin ɗari. Hang ta Hong Kong ta yi kasa da ɗigo uku cikin ɗari a hada-hadar da aka yi da ƙarshen yini. Kana Seng Seng ta Mumbai ta cira da ɗigo ɗaya cikin ɗari. Ana ci gaba da neman musabbabin bala'in da ya kashe mutum 176 a jirgin saman ƙasar Ukraine shekara guda bayan da sojojin Iran suka yi kuskuren harbo jirgin da makamai masu linzami daga sararin samaniya. jami'ai a Kanada wanda mafi yawan fasinjojin 'yan ƙasar ne da suke cikin jirgin da sauran ƙasashe da abin ya shafa sun nuna damuwar su game da rashin nuna gaskiya da bayyana binciken da Iran take yi a kan sojojinta. Iyalan da ke cikin makoki sun zargi jami'an Iran da cin zarafinsu duk da cewa suna nesa da su. Wannan mummunan hatsarin ya rura wutar rikicin a fadin Iran ya ƙara rashin yardar jama'a ga gwamnati, kana hakan ya ƙara lalata dangantakar Iran da yammacin duniya. kai da Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko yayin da al'ummar yankin Arewa maso yamma ke ci gaba da fuskantar matsalar tsaro, dakaran kasar na cewa suna iya kokarin su kan fafatawa da suke yi. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. hedikwatar sojojin ƙasa ta najeriya ta ce a ƙarshen rabin shekarar da ta gabata dakarun ƙasa sun tunkari 'yan bindiga daɗi gadan-gadan a arewa maso yammacin najeriya kamar yadda kanar aminu iliyasu da ke zama jami'in sadarwa na gabar da dakarun ya yi a najeriya ke ƙarin bayani a jimlar atisayen da dakarun suka gabatar daga ranar 1 ga watan yuni zuwa 31 ga watan disamba na shekarar da ta gabata a daya cikin wannan lokaci zaratan dakarun operation sahel samiti sun yi nasarar kaddamar da hare-hare da dabarun yaƙi daban-daban kan miyagu a jihohin sokoto katsina kirby kaduna niger da zamfara wannan ya kai ga hallaka 'yan bindiga da dama tare da kame ɗimbin miyagun makamai da alburusai iri daban-daban ragargaza ɗaruruwan makoyar 'yan bindiga daɗi gami da cafke mafiya yawan masu basu bayanai da masu taimaka musu hakanan kuma an samu nasarar kwato dubban dabbobin sata mafi mahimmanci shine yadda jaruman dakarun suka yi amfani da kwarewarsu wajen kukuto da ɗaruruwan waɗanda ake garkuwa da su daga hannun miyagu. Kanar Iliyasu ya kuma yi bitar yadda dakaru suka fafata da 'yan bindiga daɗi da kuma abubuwan da suka biyo baya. An sami gagarumar nasarar kawar da 'yan bindiga daɗi guda 220 yayin fafatawa a lokuta daban-daban. Jimlar shanu 7,761, ƙananan dabbobi 1,867 da raƙuma guda hudu aka samu nasarar kwatowa daga hannun miyagu a tsawon wannan lokaci. Labari mafi daɗin ji shine yadda dakarun suka ci nasarar ceto mutane 600 da arba'in da dubu da ake garkuwa da su bugu da ƙari dakarun sun kwato bindigu guda saba'in da uku ak-47 da bindigu kiran gida guda ɗari da casa'in da hudu. to ko mai mazauna wannan yanki ke cewa dangane da wannan fafatawa na dakarun ƙasa? Comrade Kabir Shehu yan daki da ke zama shugaban wata kungiyar fararen hula a jihar Katsina da ke sa ido kan aikace-aikacen Dakarun ga yadda yake kallon al'amarin. Magana ta gagarumar nasara da sojin Najeriya suke ikirari ba za mu ce ba a samu nasara ba amma he dai kalmar ta gagarumar nasara suna dai kokarin su ganin cewa sun yi abin da aka saka zo don shi amma muna yaba musu domin su samu nasarori da yawa tunda cikin watanni shida da suka wuce zuwa yanzu sun kokari sun dakile hare-hare da yawa kuma sun kamo barayin shanu sun kamo shanu shanu sun kamo inda aka sace aka bar cikin al'umma suka bar cikin al'umma suka kasa da iyalinsu amma fa har yanzu wannan bai sa an daina samun a sata mutane ba tara hanyoyi a da sauran shiga kauyuka da ke kusa da dazukan nan suna sata mutane suna kwace musu dukiya suna kore shanuka. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina. Karancin cibiyoyin kiwon lafiya da ma rashin isassun likitoci ko jami'an kiwon lafiya na cikin manyan matsalolin kiwon lafiya a karkara da ma a wasu lokutan waɗannan matsaloli kan jawo asarar rai. Daga Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz ɗauke da rahoton. Karancin cibiyoyin kiwon lafiya da ma rashin isassun likitoci ko kuma jami'an kiwon lafiya na cikin manyan matsalolin kiwon lafiya karkara da a wasu lokutan waɗannan matsaloli kan ma jawo asarar rayi wannan matsalar da ta fi kamari ne ma a jihar arewa yankin da yanzu ma ke fama da matsalar tsaro ko da yake a kullum gwamnatocin jihohin kan yi tutiyar cewa suna kokarin magance wannan matsala to ya koya lamarin yake a yanzu malam muhammad kabir jalingo wani jami'in jinya ne a jihar taraba ya ce yankunan karkara na daban tausayi a yanzu. Ai kowane al'umman da ba ta da hanya ba ta da inda da sha magani. Da a ce da ne sa ga ce gargajiya suke ja suka samu sauki. Da tun da yanzu akwai wayewa na zamani kuma suna nan a cikin ƙasa ne wayayya haka ba ta a ce hanya. Sannan kuma ba ma ta hanyar ba ne ba wajibi ne a kai musu ainihin asibiti a samar da ma'aikatan lafiya a samar da likita wanda ya sa abin da yake zama shi ne kamar in charge na wannan gurin ta yadda zai zama gidan cewa ya shi ya sa abin da yake kowane cuta ya san maganinta akwai kayan awo da gwaje-gwaje da komai da komai a wurin ɗin ta yadda za su samu wannan sauƙin samun magani amma ban ba haka ba a kuma matsala kuma shi ke jawo mutuwan mutane musamman ba mai jiki wurin wurin awon babu a garin su ta tashi daga wurin kuma zuwa cikin gari ta gaji ta dawo ta gaji ƙarshe ma cikin da zuriya hanya kuma idan cikin ya kai aihuwa ba da ba su da motan za su yi kuma mata ne tana na guda kafin aje ta mutu kuma kafin aje jini ya zuba jikin da ta wahala. To sai dai kuma fa domin magance wannan matsalar ne ma ya sa wani ɗan majalisar dattawa Sanatar Binas Yaro kaddamar da wani shirin duba lafiya kyauta a wasu yankunan kananan hukumomin jihar Adamawa inda ɗaruruwan majinyata daga kudancin jihar suka halara inda kwararrun likitocin da aka gayyata suka yi musu fida kyauta na cututtukan da ke damun su da ma yake kaddamar da shirin duba lafiya a yankin Guyuk da majalisar dattawan sanata Binus Yaro ya ce kawo yanzu sama da mutum dubu goma ne ma suka ci gajiyar wannan shiri a ƙananan hukumomi tara na jihar Adamawan. We are happy they have come forward uh, to receive this uh, intervention that we have uh, packaged and uh, we call on them and the community every time uh, we put this together people should come out you know sometimes people are to kome wadanda aka duba ke cewa sai godiya Allah na taso gida na zo asibiti a cikin gwiki local government na zo an karbe ni an min aiki na samu sauki na gode. Hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya da ma masana na ganin fa akwai bukatan gwamnatoci da ma wakilan al'umma su tashi tsaye. Aikin da yake su shi aka zaɓe su da domin sa. Sun yi ma jama'a alkawarin da su samar da lafiya, da su samar da hanyar ruwan sha, da komai da komai sun yi alkawari, amma gaskiya har yanzu babu guda. In yi magana da yakan ce wai lafiya uwar jiki babu komai fushi da ke Ibrahim Abdul Aziz. Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. a gaishe da Ibrahim Abdulaziz. Ta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Yanzu kuma a bari mu shakata da wannan waƙar. kism, she mace ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na yawa wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauci da ke sun rana sannan kuma ga Ibrahim Aziz da rahoto na musamman. Karancin cibiyoyin kiwon lafiya da ma rashin isassun likitoci ko kuma jami'an kiwon lafiya na kuwa cikin manyan matsalolin kiwon lafiya a yankunan karkara da a wasu lokutan waɗannan matsaloli kan ma jawo asarar rai. Kamar yadda ma bincike ke nunawa wannan matsalar da ta fi kamari ne ma a jiyon arewa yankin da yanzu ke fama da matsalar tsaro ko da yake a kullum gwamnatocin jihohi kan yi tutar cewa suna magance wannan matsala a mafiya yawan lokuta al'ummomin karkaran dole kan sa su zuwa gari domin neman magani. Ɗaya kenan daga cikin jariran da iyayensu ke haifa a yankunan karkara ba tare da zuwa asibiti ba sakamakon rashin cibiyoyin kiwon lafiya. Malama Zulai ta bayyana irin matsalolin da ake fama a karkara. Gaskiya muna fama da matsala don ba mu da asibitoci kusa da mu in muka ce za mu je cikin gari kamun mu je wani lokacin haihuwa ne ma wani sai ka ga mace ta haihuwa hanya ko kuma a samu dai matsala wani lokaci in kuma mutum ya daɗe a naguda yana kawo wannan matsalan yoyon fitsari. Babu shakka dai rashin ababen sufuri na zirga-zirga da ma rashin hanyoyin mota. Kana kuma da rashin asibitoci ko kuma kwaron likitoci na ko cikin matsalolin da al'umman karkara ke fama a yanzu. Malam Muhammad Kabir Jalingo, wani jami'in jinya ne, ya bayyana halin da al'umman karkara ma ke ciki da abin tausayi. Ai kowane al'umman da ba da hanya ba ta da inda da sha magani. Da a ce da ne sa ga ce gargajiya suke ja suka samu sauki. Da tun da yanzu akwai wayewa na zamani kuma suna nan a cikin ƙasa ne wayayya haka ba ta ce akwai hanya. Sannan kuma ba ma ta hanyar bane ba wajibi ne a kai musu ainihin asibiti a samar da ma'aikatan lafiya a samar da likita wanda ya sa abin da yake zama shine kamar in charge na wannan gurin ta yadda zai zama gidan cewa ya fi ya sa abin da yake kowane cuta ya san maganinta akwai kayan awo da gwaje-gwaje da komai da komai a wurin ɗan ta yadda za su samu wannan sauƙin samun magani Mamadu da ba haka ba a kuma matsala kuma shi ke jawo mutuwar mutane musamman mutum mai jiki wurin awon babu a gare su ta tashi daga wurin kuma zuwa cikin gari ta gaji ta dawo ta gaji karshe ma cikin da zuriya hanya kuma idan cikin ya kai aihuwa ba da ba su da motan za su ɗauki kuma mata ne tana na buɗa kafin aje ta mutu kafin aje jini ya zuba jikin da ta wahala. to sai dai kuma fa yayin da ma ake kokawa tuni wasu kungiyoyi da ma al'umma suka zaburo domin magance wannan matsala a yankunan su. Sanita Bino Zero, ɗan majalisar dattawa ne da ke wakilta mazabar Adama ta Kudu, ya kaddamar da shirin duba lafiya kyauta a wasu yankunan ƙananan hukumomin jihar Adamawan, inda ɗaruran majinyata musamman daga yankunan karkara suka halara. To receive this uh, intervention that we have uh, packaged under... Uh, Kasan da an ce lafiya jari, don haka dole mu ba mu bada namu gudumawa musamman ga al'ummar da suka zaɓe mu. don haka ne na kaddamar da wannan shiri kuma za a ci gaba fata na ma shine su jama'a da ake domin su su ba da haɗin kai barin faɗa maka kawo yanzu sama da mutum dubu goma ne masu kaci gajiyar wannan shiri a ƙananan hukumomi tara da nake wakilta a cewar dan majalisar dattawan sanita bino zero and uh, uh, yayin da gudanar da wannan aiki na kyauta marasa lafiyar dama ne suka halara inda kwararrun likitoci bisa jagorancin dr talemu da suka yi musu aikin fida kyauta kama daga ciwon kaba ciwon marena da ma al'auran mata ido da kuma sauran cututtuka I'm a consultant obstetrician and gynecologist. I'm here for this uh, free medical outreach organized by Senator Linus. Sunana Dr. Talemu da wannan aikin kyauta ne kuma kamar yadda kuke gani ganin marasa lafiya da dama ana duba su wasu matsalar ido ne wasu kuma ciwon kaba ciwon marena da kuma al'auran mata kuma kawa yanzu komi na tafiya daidai babu matsala a cewar kwarar likitan. Uh, it's a good thing this is an opportunity for them to, us to help those that uh, need and uh, I think those that came benefited. Maybe next time when we are more organized, we have more people. and we can do more cases. Su ma dai waɗanda aka yi wa aikin su ma sun nuna farin cikin su ne da cewa. Allah ya saka da Allah ya biya ku. Na taso gida na zo asibiti a cikin gwiki local government na zo an karbe ni an min aiki na samu sauki na gode. Kiraye-kirayen al'ummomin karkara dai ga masu rike da madafun mulki shine dai ake samu musu da ababen mun rayuwa musamman ma ta fannin kiwon lafiya makarantu da kuma tsaro. To za su zo kan su mana alkawaran za su mana wannan guraren kiwon lafiya amma kuma daga ƙarshe dai ba ma samu. Hmm. kiran da dai muke yi a gare su don Allah su taimaka mana su kawo mana asibiti kusa da mu ko zai kawo mana saukin wannan matsala. Fatima. labare a labare kaman a labare nan kuna da asibiti eh to ba asibiti ba asibiti kaman idan mutum rashin lafiya wani matsaloli kuke fama a wadannan yankunan ku mm, sai mun shiga mayo ko kuma sai mun je dungel abin nan a nan kuke samun asibiti? eh sai mayo da eh, sai cikin mayo eh, ta muna son asibiti muna son ruwa ruwa ma babu ba asibiti ba ruwa eh muna da matsalar ruwa gaskiya to wai ko me ya kamata gwamnatoci da ma waɗanda aka zaba su ke yi gari ta baki malam muhammad kabir aikin da yake shi ya kasance su da domin sun ma jama'a alkawarin da su samar da lafiya da su samar da hanyar ruwan sha da komai da komai sun yi alkawari amma gaskiya har yanzu babu guda koma da menene fata ko shine Allah sa waɗanda aka zaban za su ke cika irin alƙawarin da suka ɗauka Ibrahim Abdul Aziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare muna jin daɗin da kuka kawo gidan rediyon murar Amurka da ke kawo muku shirin takaitattun labaran wasanni da ni Abdulhab Muhammad ke shiryawa daga birnin Bocin Yakubu. Hukumar kwallon kafa ta Najeriya wato NFF ta kabi makullan cibiyar fasaha wanda hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta ɗauki ɗawainiyar ginawa a birnin bauchi kamfanin aron nigeria limited shine aka baiwa kwangilar gina cibiyar a zamanin tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na nigeria nff alhaji aminu mai gari a ranar talatin da ya gabata ne mataimakin sakataren janar a hukumar ta nff dr emmanuel ekpeme tare da kwamishinan matasa da wasanni na jihar bauchi honorable adamu mani soro da babban sakatare a ma'aikatar alhaji hashimu yakubu kumbala da kuma shugaban kungiyar kwallon kafa ta jihar bauchi pascal patrick mon sun kasance a wajen bikin mika kayan aikin a hukumance da kamfanin ya kammala kashi na farko dr emmanuel efemi ya sanar cewa nff ta buƙaci hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa da ta samar da ciyawar roba da za a dasa a cibiyar fasahar da ke bocin sai kuma rahotanni na bayanin cewa hukumar kwallon kafar najeriya wato nff ta kasa biyan kudaden bonus bonus har na tsawon shekaru uku da kungiyar kwallon kafa ta mata super falcons ke bi tsohuwar kyaftin ɗin super falcons ɗin desire operanoze ta shaida hakan a hirarta da kafar yada labarai ta online inda ta danganta cire ta daga mukamin kyaftin na super falcons ɗin ga batun jajircewarta na ganin sai hukumar kwallon kafar nigeria ta biya su kudaden su na bonus bonus na shekarun 2019 da na 2004 da kuma na 2006 da ya kai kimanin dalar amurka dubu hudu biyar yanzu kuma za ku ji daga bakin mai sharha kan harkokin wasanni musamman kwallon kafa musa shola michael adeyemi kan irin rawar da hukumar wasanni wato nff ta taka a shekarar bara da kuma kamun ludin ministan matasa da wasanni musa sanda dare eto eh shi sanda dare kaga saurayi ne wanda ke ji da karfi da kuma ya zo ya aiki amma sai riga ya manta cewa abin da ya bari a najeriya kafin ya je amurka yana nan a yanda ya batta ya dawo yana son ya aiki amma akwai 'yan hana ruwa gudu sun mamaye shi to shi ma ya fara zama dan najeriya sai zaga komai yanzu nan yana tsaye a wannan fannin tunda har yanzu shi karan kansa ba san me ya zo yayi ba ya kama nan ya sake ya kama can ya sake ya yi nan ya dawo nan to har yanzu shi ma bi da alƙibla Allah ya bashi alkibla. Yadda ta kasance kenan a wannan mako, Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Majalisar Dokokin Amurka ta tabbatar da nasarar Joe Biden na jam'iyyar Democrat a zaben shugaban ƙasa na watan Nuwamba, inda ta kammala aikinta a safiyar yau Alhamis bayan da tilas suka fice daga zauren majalisar na Capitol a lokacin da magoya bayan shugaba Donald Trump mai barin gado suka mamaye ginin. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence wanda ya jagoranci zaman da aka katse ya sanar a hukumance sakamakon ƙuri'un wakilai da Biden ya samu 306, Trump kuma ya sami 232. shugabannin duniya sun bayyana damuwarsu tare da yin Allah wadai da abin da ya faru jiya a Majalisar Dokokin Amurka lokacin da magoya bayan Trump suka gudanar da zanga-zanga. Babban abin kunya ne abin da ya faru a Majalisar Dokokin Amurka. Amurka na ikirarin ita ce madubin dimokuraɗiyya a faɗin duniya. Don haka ya kamata a samu sauyin gwamnati cikin lumana, a cewar Firayim Ministan Birtaniya Boris Johnson a shafin sa na Twitter. A jiya Laraba dai kungiyar kasashen tarayyar Turai ta nuna goyon bayan ta ga zababben shugaba Biden a daidai lokacin da masu goyon bayan Trump suka kutsa cikin majalisar dokokin kasar lokacin da ake kokarin tabbatar da sakamakon zaben Biden. Prime Minister Japan Shihidi Shuga ya ayyana dokar ta ɓaci a birnin Tokyo da kuma wasu larduna uku da ke kewaye da shi saboda karuwar sabbin kamuwa da cutar coronavirus a babban birnin kasar. Dokar za ta fara aiki daga gobe Juma'a kuma za ta kai har zuwa bakwai ga watan Fabrairu. an buƙaci mazauna tokyo china kanagawa da lardin saitama da su zauna a gida bayan karfe takwas na dare sannan gidajen sayar da abinci da shagunan barasa su masu rufe a lokacin ana ci gaba da neman musabbabin bala'in da ya kashe mutum 176 a jirgin saman ƙasar ukraine shekara guda bayan da sojojin iran suka yi kuskuren harbo jirgin da makamai masu linzami daga sararin samaniya to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe a agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu ka a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya na gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa kwana lafiya ma assalamu.